shigowa zauren VOA. A yau, shirin zai ba ɗan jam'iyyar MC, wato Movement for Change dama na bayyana abubuwa da suka shafi yanayin mulki a ƙasar Ghana. Bari miƙa ku ga jagoran shirin, Ridwan Muktar Abbas. yanzu za mu tafi wurin wakilin jam'iyya na gaba wato movement for change sunana alhaji kamil hussein muhammad ɗan jam'iyyar movement for change sarki kayi tambaya ma dan uwana Alhaji Gadon Fusiga wannan ke jam'iyyan da ke ragamin ƙasa suke mulki in ka duba maganganu duk da ya faɗi maganan cikin ruwa da ƙura ne me yasa ne wannan magana ya kamata mu ta a mutane bayani ina muka fito ina muka kai ina za mu inda muna 'yan ƙasa nun wanne ke cikin gana yau ya san ƙasa yanayin rayuwa ta muna katutu ƙasa ta yi ƙarfi ana kuke-kuke mutanen ƙasa yau in ka tambaya mutane nawa ka iya cin abinci kwano uku rana ɗaya shi mu tambaye kawunanmu haga in ana yin abin ga maganganu da yawa shi a ce in da wane yake haka ne da wane yake haka ne in kai haka nan ka faɗi don kai ka zo ka gwada abin da za ka iya kai kan mutanen gana na cikin wahala shi aka ji tausayin ku aka ba ku mulki saboda yanayin maganganun da ku zo ka faɗi shi yau maganganun da ka faɗi ya yi kasance me ake ciki sha a ce gwanda jiya ko yau in ka duba alhaji gado ya kawo misali da kamar russia ukraine war shi ka tambaye kawunan mu yau da muke cikin ga ukraine da kansu da russia economy su yayi ke su da kima ke faɗa kenan su da ke faɗa suna export kaga matsalar mu duka na kasan gani da ndc da npp duka su duka sun base acquisition su on manifesto me na faɗa zan yi ma mutanen ƙasa da tunda na zo ya kamata in yi wannan abu kaga matsalar mu guda na farko duk wanne ce senior habi da kyau to me shi shi mu ce me shi shaidani ne amma komin kyau kara da wanka in za ka yi abu ka yi lissafi ga abin da nake so in yi kamar law of demand and supply in economics ko ba haka ba ko duk wanda ce free agent tasbi da kyau kar karya yake amma lokacin da ya kamata mu shi free ke ga ya karfin mu yake mun auna karfin mu mun auna algifin mu da abin da muke so mu kawo duk matsalar mu duka in ka gana irin bashin da gana ya yi kan free SHS zuwa almost seven years ga an gwada maka ya baka mamaki yau mutanen gana ai mu ba talakawa ne haka in ka duba wasu kasashen da ke bangaren afirka ga kasa na wayewanmu na yau da kullu yanayinmu kana ganin kamar muna gaban di kasashe da yawa amma ya kasance yau yau cin abinci ma ya muna karfi kontrata ya aiki ba a biya in ka tambaya a ce russia ukraine war russia ukraine war nan su da kansu ya economy su yake ka auna sana ai maganin abin da muke faɗi kenan gwamnatin da ke mulki ta tashi ta kama ludde da ya kamanci a shahura da ita amma yanayin da ke tafiya yau ai ba wani zai gaya maka kamar karta ya ƙarfi ba su da kansu suna ƙasa ka me yasa ƙasa ya karfi yau promises dai wanda aka kawo za a zo a yi mana kan dola ya ƙarfi in ka duba percentage shi a ce an yi ƙoƙari mutum ya bar maka dola ina 3 cities 90 pesos yau dola ya kai 15 cities 60 pesos ka ce wai wai in ka duba percentage wise yau ya fi da ai ana rena hankalin mutane ne in ba rena hankali rashin basira da fasa'a ba ka zo ka ce mun abin da ke 3.9 yau ya zo 15.7 ko 15.6 ka ce wai je ya fi yau saboda Allah wa zai dauki wannan ma da iyaye na kai yaran su ana biya saboda me uba ya hita waje ya samu abin da zai kawo gida kowa ke aikin shi aikin shi na bunƙasa kaɗan an ga mulkin Rollins an ga burkin kufuwa an ga da atamils an ga da john mama na nadu dankwa a du. shi da ya zuya ya na kasar da kasar ne don mutanen gana yau kowa ba shi an gaya maka ba gari inda ya kai yau gari ya sha maganin zawo lokacin a bi gari da kuraba da ruwa in ba haka ban da gari ya kai gari ya kamata a ce yau gana ya kama wuta to amma gashi nan hankulin mutanen gana ke da shi da ba mu son yanayin kai kawo da tashin hankali cikin ƙasarmu tunda ba a raine mu da yaƙi ba ba a raine mu da fadace ba mun mun san ana sake gwamnati a cikin ballot box jifan kuri'a ne kuma da ikon Allah Ghanaians aba an aza ruwa yau garin ga wallahi tallahi shi da kanshi Alhaji Gado da kanshi ya fi mu kuka ka ina cikin gwamnati ka gaskiya guda ne kuma yau ba mai sha marasa lafiya magani yau garin ga in an te cikin ballot box wurin za a yi demonstration ba mu demonstration kan gwamnati bai da kyau kaga ba wani fito fili yi wani demonstration shi dai yanayin wani abin da ya zo da bai gudana da kan da ake son shi ba kaga an yi kowace kuma a yi hankuri an san lokacin da jin fakuri ya kai in ya kai wannan mutanen gana sun gwada yanayin kasan abin da ya gudana da za a ba ku kasan ya economy yake yau ina ya kawo yau na gwada maka almost 700 companies foreign companies sun relocate to neighboring countries benin togo da cote d'ivoire yau a ce mu muna cikin kurmi burkina faso na cikin suna, suna arewa suna iya suna export tomatur mu gana bayan mu yi noman tomatur me ka wannan an kashe a greek yanayin tattalin arzikin kasan gana duka ya, ya, ya mutu an kashe yau she mu ce kasan ya je gaba ko ya ci baya abin sa mu movement for change ai cikin npp mu muka fito muna ganin alkawarin da muka mutanen gana ba shi ke gudana ba tunda ba shi ke alkawarin da muka mutanen gana ba shi ke gudana ba dole mu gwada mutanen gana mu adilai ne ba mu zama a yi da mu gari ta lalace daga mu mun ja kanmu ma mu mun buɗe namu don muna neman mutanen gana su duba kaga in constitution gana ba political party ake vote ma ba personality presidential candidate ana duban kaliban shi ne me zai iya yayi in ka duba eh, shugabanmu alan kudo ciramanci john 2004 duk duniya baki ɗaya ana neman wa'anda suke da basira da fasaha da gobe za su su mallaki kasansu eh, sa kasansu ya bunƙasa ya kai inda ake so da a kira bill gates akla condoleezza rice na america an kira john alan kujo charmanti lokacin da nelson mandela ya zo ya karbi mulki daga south africa ya fito prison ya zo aka vote mai zan mulki ana neman mutane bakwai cikin daho afirka a zo a duba kan za a yi tattalin arzikin ka za ya zo an kira john alan kujo mutum ina da 21 years shine regional manager na us na daho greater accra wangan mutum is a staunch businessman lawyer ne kuma wanga mutum ya zo ya tsaya a ce a vote mai in ka tambaye su yanzu gadame gadame da ke cikin NDC da NPP ne cin hanci da rasha amma mun fi ku ci kuɗi wanga sun fi ku cin kuɗi amma shi shi in person gudan nan shi a tambaya an taba samun shi laifi guda ba taba samun shi laifi guda ba abin da ya sa kaga mu ya su ya sun mu mun koma baya muna bin shi kenan saboda adali ne kuma zai zo ya sa gana beni sun yi wani yanzu beni independent candidate ke mulki beni sun yi wani mu kuma za mu gwada mutanen gana duniya duka kamar john allen kujo tiramante yau bi da next president 2025 insha Allah. abin da zan tambaya kuma da abin da na san yawanci masu saurari ko kuma suke tare da mu da su tambaya za a iya cewa alan tiramantin nan yana a cikin wannan gwamnati da ke mulki da shi ne fa aka dama ake sha sai dai lokacin da shi kuma yake son ya tsaya sai ya yi watsi da wannan gwamnati amma in aka dubi irin maganar da kake yi za a ce a'a yaya dan lancirin mantin ke wannan magana alhali wahalan nan da aka shiga na kasar ghana da ku aka jefa kasar ghana me za ka ce a ai duk mutum da ke da basira da fasaha bai gajiya da na dawo da ra'ayi don ra'ayi ne kaman riga yake ko hanci kowa da irin tasa Kun ji yadda bayanan ɗan jam'iyyar MC Alhaji Kamilu Hussaini Muhammad ta kasance kan gudanar da mulki a ƙasar Ghana. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban amsar tambayar da aka yi wa Alhaji Kamil Hussein kan koyaya yake kallon yadda wasu ke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas. wanda ya jagoranci shirin, da Fiona Wamayi nan dudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.